kuaminia kama Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke barin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan ga labaran duniya. Jama'a salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Yau rana 29 ga watan Janairun shekarar 2022 ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashin Gumel. babban jami'in sojan amurka ya yi gargaɗin cewa rasha za ta haddasa raɓarewar lamura da mace-mace da kuma ɓarna ga dukkan ɓangarorin idan ta yanke shawarwarwar saɓanin da ke tsakaninta da ukraine ta hanyar amfani da ƙarfin soji babban hafsan hafsoshin sojojin amurka janar mcmillan ya ba da wannan gargaɗin a jiya juma'a yayin wani taron manema labarai da bakasfai ba aka saba yi a ma'aikatar tsaro ta pentagon tare da sakataren tsaro leod austin inda su biyu suka dage cewa za a iya kauce afkuwar bala'i idan moscow na son ja da baya daga inda take zai haifar da asarar rayuka masu yawa kuma za ku iya tunanin yadda hakan zai iya kasancewa a cikin birane masu yawan gaske in ji shi zai zama mai abin tsoro zai yi muni amma kuma ba lalle ba ne. Gargaɗin Amurka na jiya Juma'a na zuwa ne a daidai lokacin da ake ganin takun saka tsakanin Rasha da Ukraine ya kai wani matsayi. Nau'in Omicron na cutar coronavirus mai saurin yaduwa a faɗin ƙasar Amurka ya haifar da adadin mutuwar Amurka fiye da lokacin da guguwar nau'in Delta da ta gabata, tare da yiwuwar mutuwar da ci gaba da karuwa na kwanaki ko ma makonni. yawan mutanen da cutar coronavirus a amurka ke kashewa yana hawa tun tsakiyar nuwamba ya kai 2,267 a ranar alhamis kuma ya zarce kokolo da aka taba kaiwa a satumba na 2,100 lokacin da delta ta kasance mafi girman nau'i a amurka yanzu ana kiyasin omicron da ke da alhakin kusan dukkanin kwayar cutar da ke yawo a cikin al'umma kuma ko da yake ba ta da illoli sosai ga yawancin mutane kasancewar tana da saurin yaduwa hakan na nufin yawancin mutane za su kamu da rashin lafiya kuma wasu za su iya mutuwa labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Ƙawayen ƙasashen Turai sun amince jiya Juma'a kan samar da shiri cikin makonni biyu kan yadda za a ci gaba da yaƙi da 'yan ta'addar ƙasar Mali. In ji ministan tsaron ƙasar Denmark, bayan da faransa ta ce halin da ake ciki a gwamnatin mali ya zamanto ba za a iya ɗorewa da shi ba rikicin ya ƙara kamari tsakanin ƙasar mali da ƙawayenta na ƙasa da ƙasa bayan da gwamnatin mulkin sojin ƙasar ta kasa shirya zaɓe bayan juyin mulkin da sojoji suka yi sau biyu haka kuma ta tura wasu 'yan kwangilar soji masu zaman kansa na rasha wanda wasu ƙasashen turai suka ce bai dace da aikinsu ba. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. waka ne shi sa bai da tsada maganganun da suke yi cikin rap bai da mana ni uban su ne amma suna kunyan kira ni baba na gama blessing ku duka na kwashe muku lada kai namiji ni karama na giran ka nyama karbi feni zara fita min gaba na baby tashi kwana an da kuna ma waye san ka gana an ga folin ka kamar na sufan da yi ta tauna nama ni da ka mui gaba tun da ni ka zaga tube mai riga na fita min gida hmm, baka yawa ni ka fara kai ka je ka tara ciwon ka kara wulga mai ya kama me ya kai ka china ai ka je cin tana in ka nuna to ka zo ka nuna muna ikon ka daga fili kiyama kai daga bar siyama ya isa ya jada mishi ya manta da ni wani Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya na gwamma an tashi lafiya. Lafiya kalau alheri ya wurin naku. Lafiya lau ya New York. New York ga, ga New York dan she sanyi. <laughs> na ga ana <laughs> zazzaga dusar kankara kuma daga jiya zuwa yau Hmm. ai ba abin cewa kawai da alama eh. bana dai kan dusa nan za a yi ta na ga bana tana kara e, ina gaya miki sati kaban biyu ke don asabar da ladu wani irin sanyin da ake yi a nan new york ba dama a yi ba dama mm, mm, mm, kwarai da gaske ana wani abu washi sanyi <laughs> allah ya sa mu bayan abinda da ya zama da farin ciki da daɗi kuma shine ana sanyin nan kuma corona tana kara sauka ana raguwar yaduwar corona don nan a nan dc ma jiya ana maganar cewa an samu raguwar yaduwar ta da kusan kashi sittin cikin ɗari. Mm. Da dai magana da wata da ita ma take irin wannan fafutukai ita ma ta eh, faɗi min ta ce an samu raguwa amma karfin abin da ya taimaka shi ne wannan ah, eh, abin da ake ce ma booster shot rigakafin nan na ƙara kuzarin wancan da aka maka da baya. Yawwa wato a nan ɗin ma eh, ita ah, magajin garin DC din nan ita ma hmm. ta ce waɗanda ma'aikata tun da nan dai DC ya kasance kamar Abuja mu a Najeriya suna ana magana cewa dole sai kayi shi tukuna. Hmm, ofisoshin gwamnati haka ma yake a To hmm. wannan lamari na gwamma akwai sauran aiki. <laughs> Gaskiya ba karami ba ma Allah kawo karshe wannan al'amari. Allah ya samu mu ga bayan wannan lamari. Amin. Yau ma kina san kin waye kina gwada mana zafi ni na gan kwalliyan kina san kin waye kina gwada mana zafi ni da baby da mun tun dace har an daura mana aure yau ni ma na yi dace da mai suna yi yau ni ma na yi dace da mai suna yi ta yi dace da sweet fa da muke duka rap ne baby we are meant to be you know be lack ne ni da ke na man da wa kama an stamp ne kan whatsapp kullun to muna chat ne flex is a swag ka nan duka wak ne dadi masu da kake mata nan duka map ne so ka try zan sake maka slap ne ko wan fata ku duka muna kira shi sack ne shi be my taste to be shi no be den kan ka ten base to be a duk wanta ma yana iya shirya su. a gida bai wari domin tana crash mini she dey flex with the front and the back no haka taba ganta tana sa skirt mini ka raka ya dawo. Gali GH. Yawwa <laughs> gali da ba mun yi alkawarin cewa za mu zo mu dora inda muka muka tsaya da hira da hira da baraka ta mana da shi sabili da haka zuwa an jima za mu shigo da shi wannan zaure amma kafin nan kamar yadda muka saba. Bari mu bude wannan babi da mika gaisuwar ta'aziya zuwa ga babbar sakatariyar kungiyar kare hakokin mata da ƙananan yara da ake kira rafa hajiya sa'adatu madi domin rasuwar mai gidanta dr shehu madi wanda allah ya wa cikawa ranar talata allah ji kansa allah ba dangi da iyalin shi duka baki daya jimirin rashin mu kuma ya kyautata namu karshen sai kuma gaisuwa fata alheri da ta murna ga iyalan dr musa bara'u gamji wanda ya aurar da 'ya'yansa habiba musa gamji da angonta ashiru lawali da saratu musa gamji da angonta shafi'u abdulmalik da kuma asiya bello dan kande da angonta manir sa'idu bawa waɗanda aka ɗaura wa aure jiya a birnin gusauto allah ya sa an yi adace allah ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare amin amin to sai kuma wannan gaisuwar fatan alheri da kuma banga jiya. zuwa ga alhaji sani zango ibadan da alhaji bala dan masallaci bodinga da alhaji haruna turaki na daurin auren 'ya'yansu rukayya alhaji sani zango ibadan da angunta wato ahmad yahaya to muna musu fata alheri allah ba da zaman lafiya kuma allah ya huta gajiya sai kuma fata alheri da ban gajiya zuwa ga kungiyar 'yan asalin kabo a kano da suke zaune a wurare da dama a najeriya da farko dai wato gaisuwa zuwa ga chairman na wato kabo zundi association alhaji adamu salisu da kuma alhaji aminu karansi shine mataimakinsa da alhaji yusuf na umma da sarkin fulani masanawa da alhaji musa garo wanda shine kakakin wannan kungiyar da ke a jihar kaduna to muna muku gaisuwa da fatan alheri. to amin allah sa an tashi lafiya kasan na gaya maka kabo can garinmu ne can na fara makarantar firamare allah sarki a zamanin mango park ayya <laughs> gaskiya <laughs> ce zamanin ku aka yi dangara ba <laughs> matafiya a dawo lafiya to baba eh, bari eh, mu taba gidan sarauta gaisuwar fata alheri da taya murna ga masarautar gaya domin nadin sabon sarkin gaya da za a yi wato yau mai martaba dr aliyu ibrahim wanda gwamnatin eh, haka ne wanda gwamnatin kano a najeriya eh, ta naɗa shi akan gadon sarautar gaya bayan rasuwar hmm. mahaifinsa alhaji ibrahim abdulkadir a cikin watan oktoba shekarar da ta gabata to yau ake wannan nadin sarauta muna fatan hmm. za a kammala dukkan shagulgula lafiya allah ya taya riko allah kuma ya sa a gama da al'umma da kuma wannan duniya lafiya amin sun amin kin an gayyaci sarkin hausawan Akra. wanda shi ne zai wakilci hausawan ghana a gurin wannan sarauta a gaya e, sai eh, a kumasi za a yi wannan buki na cika shekaru goma sha biyu da nada wato sarkin zango mai martaba sultan umar faruk sa'id wanda yake cika shekaru goma sha biyu shi kuma a yau din nan ake wannan bukin a birnin kumasi kuma umar faruk sa'id wato a wancan shekaru biyu da suka wuce aka yi za a yi wannan bikin na cika shekaru goma amma allah da ikon shi annobar corona ta hana to ya yi amfani da ɗan abin da aka tara na yi wannan buki aka siya abinci aka ba talakawa a wancan lokacin akan haka muna addu'a allah ƙara sarki lafiya allah sa a yi buki lafiya kuma ya rabu da jama'a lafiya to a masu to baba a lokacin da muke shekara take karewa kuma abokin aikinmu babban amininsa wato shi hassan maina kaina amininsa alhaji hmm, haladu sani hmm. da aka fi sani da salli mai martaba sarkin fataskum alhaji mai umaru bubaram ya naɗa hmm. shi a matsayin sadaukin fataskum a jihar yobe to muna addu'a allah ya taya shi riko amin sun amin yawwa allah ya sa a gama da al'umma lafiya kuma allah ya sa wannan mukamai duka da muke taya murna din su amfani talakawa ko Amin kwarai ko ai shine babban aikin. Assalamu sallama ala Musa sallama ala Ibrahim kyan ba ko sallama ba mu sallama mu ne. Allah ka hada mu da mutane Allah ka raba mu da mutane wani mutum abun kauna ne wani mutum abin tsoro ne. Kada dai ana yi sai gaskiya kariya ku ne take bata biya. Mai rabon ganin ba ko ana daka ta a turmi sai ya gani ai na gaya muku zakaran da Allah ya nufa da shara ko ana zuwa ana shago sai ya yi. Rika da karfi Alhaji Halladu Sani Salli yau Allah ya maka sadaukar fatas kun mijin sahu raba ba gaba da gaba ba. Na gaya masa ko ta baya sai ai shirya. Yau

ga ma'abota sashen hausa da kuma wannan shiri na abar ya huce muna miƙa gaiso fata alheri da fata an tashi lafiya ga dalhatu man jos gobir samaru zaria a jihar kaduna najeriya sai kuma yiso mai shayi samaru bus stop zaria da hafiz ismail usman imani hayin dogo sai injiniya Muhammad Usman shugaban karamar hukumar sabon gari jihar Kaduna da gida do Adamu ciyaman na Daɗi Motors Kwangila Zaria sai Sheikh Mohammed Jamil Albani DG na Interface jihar Kaduna da kuma abokin aikin shi Reverend Joseph Hayek shugaban kungiyar kan na jihar Kaduna da walin samar zaria Alhaji Kabiru Baballe kasuwar dare sai Alhaji Ma'azu Gyaza, daraktan kamfanin Farmers Escort Samaru Zaria, sai barista Shamwilu muhammed Nasir, Chief Imam na babban masallacin Samaru, da Alhaji Abubakar Baba Samaru Zaria daga ƙarshe muna miƙa gaisuwa fata alheri ta bari ya huce ga dukkan mambobin ƙungiyar matuƙa motoci da ƙungiyoyin da suka shafi harkokin sufuri. na samaru zaria da aka fi da samaru peace and unity association Masha Allah. wato samaru hmm. kungiyar kungiyar zaman lafiya da haɗin kai da haɗin kai na'am yawwa to madalla to ni kuma bari mika wannan gaisuwar abar ya huce da kuma na sada zumunci zuwa ga usman shitu mahuta da gali sirajo faki da malam malam mai zanen hula gololo da bafa haruna bajoga da lawal sha iskawa katsina wato da kuma injiniya sama'ila zaga da usmanu dan fulani mararraban wuri da ado salati goma ga annabi da matansa jamila da fatima da fatima da kuma alhaji abbas baffa chalidi da isa lawal girgir magajin garin girgir da sani cindo da kuma masu gabatar da shiri alheri grace abdu da baba yakub makeri da dukkacin ma'aikatan sashen hausa na murya amurka sako daga wato sani mai lange-lange ya wuri sai kuma gaisuwa daga wato aliko auta kafinta yalwa gindin akwati barikin ladi jihar filato ya ce a bika mai gaisuwa zuwa ga buba yaro kura birom da alhaji kabiru pro tare da matansa fatuma a gindin akwati da umar garu da matansa hawa a gidan akwati da usaini dangote da matansa aisha karasuwa jihar yobe sai kuma ibrahim musa wada da bashir tela lafiyan bari bari da jt lauji kaduna da yakubu bello lukulere boman da fatan an tashi lafiya To amin sun amin baba aka ce komai kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa sabili da aka bari mu ja birki na a wannan zangon na gaishe gaishe domin shigo da mm. wannan bakon da yake zira muka ido. Mm, ai shi ne. Yawa ga baraka da bakon namu. <laughs> waƙoƙi wacce ce bakan ka? Ina da wallahi actually is one of my favorites yana cikin waƙoƙin da na so. Mm. Sannan ina da wani ne gani ina da um, suna is actually one of my favorites yana cikin wakokin da na fi so. Bina nake fadi muke duka rap ne baby we are meant to be. be ni da ke na man da wa an She ina da wani lega which is actually also one of my favorite ship. Yau wato wani irin kalubale ake fuskanta a harka ta waka? Kalubale ne yana hannun a rayuwa abin da kan to ta bangaren ma haka dai um, sai in ce da is the kamar irin yanayin da ake treating mu ba a don know whether to speak a Ghana ko ta community mu inda muke kuma muna harkan waka kamar irin da kind of respect ko irin um, kallon da ake muna sometimes is actually kind of discouraging gaskiya ba wani abu ne da yake kara muna uh, zo ba saboda um, kaddara misali dai saboda ina waka haka mm. za su ga uh, mutane da dama irin kallon da za a dinga maka saboda kawar wai kana waka ka zama yaron banza kenan ka zama ghetto ka zama dai dan iska wani abu ne makamancin haka. Ba a muku kallon mutanen arziki. Kamar irin kallon da za a dinga maka a society. Hmm. kin ga akwai wurare ma da ba za ka iya shiga ba akwai irin mutanen da ba za ka iya ma'amala da su ba saboda kawar kana harkan waka sannan kuma usually kin ga misali idan na je zan kera waka studio i definitely have to ina bashi saurin saboda ina biya sanayin recording idan na gama recording na zo zan yi promotion din wakan sai shi kuma na yi bashi a nan saboda ba duk inda za ka shiga da waka na kawai za ka haka kawai a ce za a yi promotion kawa sai ka saka kudi sannan idan misali na ce zan yi shooting video clip haka shi ma tsada ne da shi bayan na gama video clip na ce farinta zan zan je da shi a telika shi kuma lalle ne sai na bada wani abu kin na zan yi waɗanda ababa na at the end of the farinta waka ya dan yi trending haka dai kadan mutane a zo kuma ana nema na wai za a yi kuka ko za a yi haka ana nema na kuma wai ni ba ni da dama in nuna na kaji kuɗi ko ba ni da dama in nuna abin da ni nake so in karba Eh. wasu sai su dauka a eh, mu da kai ne a nan gashi gashi mu yi supporting din ka kafin ka kai inda ka kai kuma mu ce za mun nemi ka a wasa ko wani abu makamancin haka kuma ka dage lalle ne sai ka karbe mu haka ko ma ka karbe mu ko wasu ma da kana ma'amala da su za a nemi ka wani abu makamancin haka kuma babu dama ka ce wai za ka yi canin kudi ko za ka kin gada wani abu ne makamancin haka kenan a takaice waka a gane ba ta fita ba a samun kuɗi da waka saboda kun kai matsayin da kai ka sani ko wani ba shi na ba haka kawai na tashi like na same shi ba I like I wasted my efforts, my resources, my money and stuff like that. Sai kuma ka zo ka neme ni kuma idan na yi shanin kuɗi da kai kuma ka ce a ni ba ni da kirki wani abu ina da girman kai me yasa na haka haka haka waɗannan kuma wani wani kalubale ne da wani bi muke fuskanta ta bangaren so ya sa respect na sometimes haka is not that reciprocal kina daga bayanin da na muke ba wai benefit ne yana zuwa amma ta wani bangare kuma irin kalubale da irin muke fuskanta kenan amma on the other hand kuma dai akwai so many benefit da wani na nan faransa idan an kira ka akwai yawanci da dama ko irin yan najeriya haka ko mutanen ghana ma idan aka kira ka wani ya nemi zai collaboration da kai haka wasu na nan kana ya ka samu kudi idan an neme ka ba advertising ka ba kana iya samu kawai dai na magana ta bangaren kalubale da muke fuskanta naka ai ba dama ana sha'awar sa kwarai da gaske eh. eh to Allah ya bashi nasara da wannan buri na shi Allah bashi nasara amin to baba yau labarin da zan baka labari ne na abin da muka saba gani can da dadewa muna yara idan aka mm. dade ba ai ruwa ba aka zo buge shi yawa akan zo akan zo <laughs> ban san ko ku mm. ko ku a Ghana akan yi roƙon ruwa ba idan aka zo yawa ada yi sosai ma Yawwa, to wannan shi kuma labari ne daga abdullahi adamu sokoto wai ya ce wai wani bayar bai ne kaji kaji eh. alhaji abdullahi shi kuma ya <laughs> zai dauko rigima <laughs> ya daga ma fulani da bare bari kafa eh, ya fada can kilo da eh. <laughs> wai ya ce wani bayar ne kaga da mai masaukin baki baban gida jibrin da Hassan Tambuwal ka san duk suna jin yarbanci to kilo dai bari mm. da kuma babban wa na wana eh, eh, Abubakar Jidaidu yawa joko shi ne zauna ba to zauna ka sha labari joko eh, joko <laughs> ku joko ku sha labari to ku joko ku sha labari to wai wani bayarbe ne ya iske ana taron roƙon ruwa ta san eh, rashin ruwa ya rashin ruwa akan je ko a je a wuraren ibada ko tsofaffi su fita ko yara dai akan yi salo-salo mm, na yawa na roƙon ruwan nan mm-hmm. kenan da aka je wurin roƙon ruwan nan sai aka yi amfani da wannan lokaci a yi tara kuɗi domin gyaran masallaci ko kuma abin da ya jibinci ayyukan ibada eh, ah. to shi kenan mutane suna ba da sadakar wannan ya ba da dubu goma wannan ya ba da kaza daga mai naira mm. ɗari biyar shikenan sai shi wannan ɗan yarbawan mm. sai ya dauki ana babba da kuɗi kamar yadda na ce dubu ɗaya ɗari biyar haka eh, eh, eh, irin kaman gidauniya yawa shi ma dan kar a ce ba a yi da shi ba sai ya dauki naira ɗari ya bada

Shikenan da ya fita da safe danyar yarba ya fita da safe <laughs> sai hmm. gano shi bangare daya ya faɗi. na ɗari ma kenan. ya bushe da ya buɗe yana ta dariya yana ta dariya ke bayar mai ke ta dariya ke ta yake sai makwabta suka fito suka ce a cikin gida aka fita aka ce a'a ga katanga shi ta ta wannan asara da ya same ka me yake ba shi dariya zai <laughs> ce kaga ni <laughs> naira ɗari kawai na bayar <laughs> da a ce ba naira ɗari na bayar ba a ce da ginin nan ya zube da gidan gaba ɗaya zai rushe eh, yanzu abin da yake ba shi dariya wai yana eh, tunanin wanda ya ba ba da dubu goma dubu goma irin banna da ruwan zai mishi shi ga ɗari kawai ya faru katanga ta faɗi na ɗari ne ya samu katanga ta faɗi na ɗari ne a sama ɗari ya yi da a ce baya da yawa ba karɓar banna zai yi ba Ya Allah, yi ma irin fahimtar ki ke da. Baban za a sadaka a yi tsakani ga Allah. Gaskiya. Ka a sa da ba zuciya. ba <laughs> da yawa za a samu ba za a <laughs> kila da bai bayar ba da gidan kila da katangarsa bata faɗi ba kila da gidan ya rushe baki daya o oh, a wai ina maganar irin tunaninsa tunda ya bayar ne ai ya siya da ɗari. Eh wato na ce to ina ma a ce da bai bayar ba da gidan ya rushe fa ya da yi tunanin ta haka ba sai ya <laughs> tunanin. Kila aka kashe ba zai ba da ko kobo ba. Oyo Allah. <laughs> To da kuma ya fita sai je ga wanda ya bada dubu ɗaya dubu goma ga gidan shi da nan ba matsala. Ba matsala ya ce ashe yau ya gane kuskuren shi nan gaba aka sake zai kara sai ya bada dubu ɗari <laughs> nan gaba da shi da hannu tafi da aka zama ja birki don yanzu a madadin Baba Yakubu Bakeri. Alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron ma jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron ma tashar mu ta BOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa mu na intanet wato a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com ko kuma mu na sada zumunta Facebook da Twitter. domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar imel a sashen Hausa at voanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da adawo lafiya shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafi harkokin sufuri. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet boahausa.com da kuma shafin mu na sada zumunta facebook da kuma twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da julie gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni muhammad hafiz baballake sallama da ku a wuni lafiya